وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون Allah ne kaɗai yake da abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai, shi ya halicce su, yake mallakarsu, yake tsara al'amuransu, kuma shi kaɗai ne za a yi wa ɗa'a a ƙanƙan da kai da tsarkake zuciya gare shi a koyaushe. Shin yanzu, wannan Allah kuke jin tsoro? a'a ku ji tsoron sa dai shi kadai